duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe to kar yadda ya cutar da maƙocinsa kar mu yadda mu cutar da maƙotanmu matuƙar mun yi imani da Allah da ranar lahira ashe kenan idan ka ga maƙoci yana cutar maƙoci da hannu ko da harshe ko da harara ko da ɓangaren kowane ɓangare akwai alamar raguwar imani tare da wannan maƙocin eh kuma zai zai rasa aljanna ma kwata kwatan ta gaba daya warjira ni salasatin ko makotan nan guda uku ne jarin musulmin qaribun makoci musulmi kuma dan uwa to shi yana da haƙƙi na makotaka abu na farko yana da haƙƙi na cewa shi musulmi ne haƙƙin musulmi akan musulmi wa haƙul qarabati yana da haƙƙi kuma na ɗan uwa ne shi ta wajen mahaifiya ko kuma ta wajen mahaifi haƙƙi uku yake da shi to sai ga kuma wani sa'in ɗan uwan da aka haɗa alaƙa da shi ta wajen mahaifi ko ta wajen mahaifiya an samu rashin jituwa wataƙila iyayen mu mata sun haɗa usuma. babu jituwa tsakanin wannan maƙocin da wannan maƙocin naka iyayen mu mata ku ji tsoron Allah ku daina hura wuta tsakanin makoci da makoci kar ku sa mazan na su yi asarar aljanna da eh, ma har ke Allah ya kiyaye akwai wani makocin kuma musulmi ne shi yana da haƙƙin makotaka yana da haƙƙin musulunci amma ba shi da haƙƙi na dangantaka ta wajen mahaifi ko ta wajen mahaifiya a warjarar kafir akwai wani makocin kuma kafiri ne ma ba musulmi ba ne ba lau haƙul jawari duk da haka yana da haƙƙin makotaka ya'yan uwa musulmi addinin musulunci babu wani addini mai son zaman lafiya da kuma zaman amana kamar shi e ga mutanen an kasa suka so uku kuma kowa ana so ka ba shi haƙƙinsa idan wannan na faruwa da Allah muna ba mu haƙƙin kowanne kowa ya ba shi haƙƙin ka ba shi haƙƙinsa shi ya baka naka za mu zauna lafiya kuma Allah zai kallaci mu da irahama abdullahi dan umar ya kasance yana yanka akuya idan ya yanka akuya yakan ce da yaran gidansa ku ɗauki wani abu daga cin wannan akuyar da muka yanka ku kai zuwa gurin maƙocin namu ba Yahudi maƙoci ba Yahudi amma Abdullahi dan Umar yana sa a ɗau wani abu a miƙa wannan maƙocin dan Allah da ni da kai ya muke ba babu Yahudi kusa da mu babu maguje kusa da mu duk layinka layina, babu wani mutum wanda baya sallah amma ya muke maƙwatakar sai mu je mu duba mu gani a ah, kuma an samu wani hadisin cewa makoci talaka wanda ke kwana da yunwa ko kuma yani da yunwa da shauran dukkan abubuwa da talaka yake samu to ran tashin alkiyama wannan makocin talaka zai zo ici kwalar ko ya kama um, igiyar wandan makocinsa mawadaci ya ce ya ubangiji tambayi wannan bawan naka yana da wadata amma bai bani haƙin makotaka ba me yasa ya tsare kyautatawarsa zuwa gare ni ya samu ya gida dogo mai tsayi katanga doguwa aka zo aka samu waya mai shokin ɗin mutum aka zagaye ta aka zo aka samu mai gadi wanda baya jin hausa aka zo aka sa kare aka sa um, ƙyauren da bular ba zai huda ba duk gaba ɗaya yana kare kansa Don Allah gidan da aka sa kare aka sa mai gadin da baya jin Hausa ai ba za ka je kusa da gidan ba ba zai yiwu ka je kusa da gidan ba to ran tashin alƙiyama wannan talakan da ke kwana da yunwa da kishirwa da kuma shauran matsaloli da rashin lafiya ya rasa yadda zai ka tare gidanka da kare da mai gadi ba bahaushe ba da wane ne da wane ne da doguwar katanga duk ka tsare ba dama a je gurinka to ran tashin alƙiyama wannan talakan zai zo iki kwalar mutum ko ya rike igiyar wandonsa a gaban Allah ce Allah tambaye shi me yasa ya tsare wannan ya toshe kofa ya rufe mun kofarsa ya tare alkhairi zuwa gare ni kai ka tanadi amsar da zaka ba ubangiji wannan rana Allah ya gyara halayen mu wayan baki lil kuma ya kamata ga shi makoci ya dauki a cutarwar makoci wannan ma yana daga cikin wato iyo makoci kyautatawa yana daga jimlar kyautatawa zuwa ga makoci an ce kar ya cutar da kai to ya cutar da kai kai kuma ka ce to shi kenan tunda an ce kar ya cutar ya cutar da ni ni ma bari zo cutar da shi har ma irin abin da ba shi ke cewa ai maka kankara kai kuma kai na itace ai ka san nauyin su ba ɗaya ba kai da kan kai ka san kan itace ya ninka na kara biyu a nauyi haka kake so ran tashin alkiyama shi zunubinsa ya zama rabin naka bawan Allah mai cewa in amma kan ice eh, kan kara zaka yi na itace kowa ya maka allura zaka yi masa garma babu shakka wato zunubin ka kenan zaka ɗauka shi ya ɗau zunubi goma kai zaka ɗau ɗari a kansa wannan ba daidai bane ba kyautata ma ko da shi makocin na cutarka ka jure ka ɗauki wannan cutar wadda yake maka har zuwa ranar da Allah zai raba ku da shi wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya ma'aikin Allah nuna min aikin da in na tsaya a kansa zan shiga aljanna ke ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka zama mai kyautatawa kun muhsina ke wannan mutum ya ce ya ma'aikin Allah ya zan yi san cewa ni mai kyautatawa ne eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka tambayi makocin makotanka ba ka a makotanka ka san a makotan akwai wanda kuke dasawa akwai wanda ba ku a ba a ce makocinka ba balle ka tambayi wanda kuke dasawa ka je ka tambayi makotanka idan sun ce fa in qalu anta muslim fa anta muslim idan makotanka sun ce kai mutumin kirki ne mai kyautatawa shikenan ka jefa ka tafi kasuwa ta yi riba ka zama mai kyautatawa ma jazawul ihsani kuma illar ihsan mm, babu sakamakon kyautatawa sai wata kyautatawar idan kuma eh, in ce kai mugun mutum ne larura ce sa ake zane da kai to sai ka zo ka gyara eh, larura ce ta hada ta makotaka to sai ka zo ka gyara tsakaninka da ubangiji don kar kai asarar aljanna sakamakon cutar da makota ana sallah da kai ana azumi da kai kila ma da hajji da aikin umra da wane ne duk kana zuwa amma kuma ɗabi'ar ka cutar da makota ko da harke ko da gaba ko da wani aiki wanda zai cutar da wannan makocin naka ta hanyar gidanka ko ta hanyar kwaso kwatanka da shauransu ah, ga wani bawan Allah nan an ce mata shi ta rasu to muna mata muna masa ta'aziyya muna fatan Allah ya jikanta kuma Allah ya ba mu haƙuri gaba ɗaya to da wani ma shi ma an ce an samu wani irin rasuwar da kuma yaransa to Allah ya jikansu gaba ɗaya to dukkan masu bukatoci dai wanda muke da su na alkhairi Allah ya biya mana abinda ake jin tsoro kuma Allah ya tsare mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kira الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله